saƙo ne na gaggawa da muke son insha Allah tabaraka ta'ala za mu tura wa 'yan uwa kamar yadda aka ga sunan abin an ce saƙo ne na gaggawa a bisa tattaunawa da muka yi yau ta hanyar zoom meeting tare da wasu daga cikin jagororin salafiya a najeriya dangane da wannan imtihani da ya faɗo mana a wannan ƙasa wanda allah tabaraka ta'ala yana ta jarraba mu adatan abin da muka sani shine abin da ya shafi kimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa matukar za a taba wannan kimar to zaka ji ta ba daga bakin musulmai ba abinda muka sani masu taba manzon Allah su ne kafirai a amerika kafirai a denmark kafirai a ingila kafirai a faransa wannan shine al'ada kusan na abin da yake gudana duk lokacin da ka ji an ni kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka samu wanda ba su yi imani da annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam da aka Allah yake rarrashin annabi tun daga zamanin sa akan masu taba sa Allah ke cewa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun haqiqa ya rasulullahi cewa mun san kana shiga cikin kunci game da masu wato ƙaryata wannan fita daga cikin dukkan wani matsala da ya fuskanto mu to babban abin bakin ciki wanda kullum muna yi wa kanmu jaje muna yi wa musulman najeriya da ma waɗanda ba musulman najeriya ba jaje shine ya zamana a ce an samu wai mai taba manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ƙasa tamu najeriya wannan ba ƙaramin fitina ba ne to wannan kowa ya sani musamman a garin kano an samu wasu mutane waɗanda daga cikinsu akwai mai suna abdul inyas wanda yana danganta kansa da tijjaniya ya fito yi su'ul adabi wa janabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ba tijjani wanda yake musamman mu da aka san mu da kaunar manzan Allah da ya ji a ransa cewa wannan Abdul Inyas din bai cancanci hukunci ba don haka ya zama na jagorori daga wannan state na Tijjaniya daga ma wasu garuruwa aka san yadda za a yi aka kama shi wannan Abdul Inyas din aka miƙa shi wa hukuma domin ta hukuntar da shi bayan shi an samu wani mai suna aminu shari wanda zai taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam face sai mun mika shi ga hukuma saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sannan aka ƙara samun wani wanda ake ganin shi ma yana tafiya daga cikin zumuran sufayi Abdul Jabbar Nasiru Kabara Sheikh Nasiru Kabara ba mu lura da cewa yana da awon cewa shi mabiyin sidi abdulkadir ne ko ga gidan da ya fito gida na masoyin manzo Allah Sheikh Muhammad Nasir Kabara aka tabbatar da abin da ya yi yayi laifi wanda kuma alhamdulillah dukan waɗannan abubuwa a zaton mu cewa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ma illa kafatan linnasi kafatan linnasi din nan sai ya zama na ba ma kallon wannan ɗan shi'a ne wannan ɗan izala ne wannan dan dariƙa ne in an taɓa annabi mukan ce ku zo annabi ba na 'yan tijjaniya ba ne kawai namu ne gaba ɗaya ku zo mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mai maganin abu wannan shine dalilin da ya sa muka haɗu wanda ya ce shi ba tijjani ne muka kawar da kai muka ce annabi in ba mamaki sai muka samu wasu ƙadiyoyi daga ɓangaren waɗanda nan yadda ya fito kwanaki har littafi ya yi dinga fitowa yana magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafirtar da su abin nan sabani ne na malamai amma da wata manufa yake kafirtar da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka nuna wa izalan ku fito wannan dan daga cikinsu wanda suka fito suka nuna wannan abun ba su goyi bayansa ba bayan jala jalungu an samu amadu gumi kowa ya ji maganan da ya gaya manzo Allah ayar da ta sauka ma akan kafirai ya dauka ya ajiye akan manzo Allah ya dauko hadisai waɗanda ya musu gurguwan fahimta wanda idan ka fahimci hadisan a zahirin yanda ya faɗa sai dai karshe ka saba wa sahabban annabi ko ka zage su saboda zaka fi ganin kiman annabi akan kiman sahabbai amma babu abin da kungiyar wahabiya ta yi babu abin da kungiyar salafiya ta yi amadu gumi ya sha bayan amadu gumi an samu abbas jega bayan an samu abbas jega shi da kansa ya fito ya yi itirafi duk da wannan muna ganin jarumtansa ya yadda abin da ya yi kuskure ne bayan abbas jega kwatsam sai ga wannan na bauchi wanda wannan na bauchi ya fito shi ne kusan zagin da ya yi wa annabi ma zagi mafi muni a cikin dukkan zagin da aka yi wa manzo Allah abin da shi wannan na bauchi ya yi ne zagi mafi muni mafi muni ya fito ya kira sunan waɗansu shehu shehunai da bi yadda da su ba yana kallon su a mazaunin kai mm. kafirai ya ce shehuwa na mushe shehuwa na mushe shehuwa na mushe sannan sai ya jero sunan manzan Allah tare da waɗanda yake musu kallon mushrikai ya kuma buɗi baki ya ce ko shi wane ya kira manzan Allah ba na son taimakonsa musulmi wanda ya yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya gaya wa annabi haka to wannan kadiya ana ta tattauna ta kuma kullum muna kiran hukuma muna kira biyu na farko hukuma ta shiga ta taru wannan abin ba kansa farau ba yanda aka hukunta wancan shi ma bai fi karfin hukunci ba wajibi hukuma ta hukunta shi don haka muke kiran hukuma ta ɗauki mataki akan wannan abin abu na biyu kira da muke a gurguje shine muna kiran yan uwanmu musamman ahlul layi wanda in an taba annabi zuciyarsu tana tafasa ba sa iya haƙuri a danna zuciya a bar hukuma ta ɗauki mataki da kanta a danna zuciya a danna zuciya a danna zuciya kar a yi wani abu da zai tada rigima a bar hukuma ta ɗauki mataki bai fi karfin doka ba wallahi kowaye shi ba wani wanda yake sama da doka doka za ta hukunta shi yanda in yana ganin shi wani ne duk yawan jama'ansa bai kai Sheikh Ibrahim Zazzaki ba a ƙasar nan mm. Mm. hukuma ta kama shi ta kuma ɗaure shi mm. bai kai Abdul Jabbar ba hukuma ta kama shi ta ɗaure shi duk wani wanda zaka iya kawo Muhammad Yusuf bai kai shi ba duk da dai muna da bidiyonsa da yake maganan cewan shi yana ganin yana kira wa mutanensa eh, nukiliya a mallaka bindiga a mallaka maka ba mu san me shirinsa ba amma dai mun san hukuma ta fi karfinsa to wannan dalili ba don komai ba manzan Allah jallayi ne duk wanda ya taba manzan Allah wajibi ne fuskanci hukunci wannan bawan Allah ya fito ya zagi manzan Allah ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah maganar da ba wanda zai gaya wa annabi Allah ya barsa to don haka muke kira hukuma ta yi abin da ya kamata a minti ɗaya zaman mu da muka yi da waɗannan wanda muka tattauna da su waɗansu jagororin salafiya mun musu bayani sun ɗauka mu muna yin wannan abin don muna son mu yaƙi izala ko mu yaƙi tafiyar salafiya ba ma son ku mun tsane ku ba haka bane wallahi duniya ta fahimci wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine manufanmu shine maqsadinmu in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsakanin al'umma gaje kai ta izalancin ka ka banni ni ma in je in ta san annabi na sallallahu alaihi wasallam kai kuma da kaga baka san shi amma dai ba sai ka fito kayi bakin magana akan manzan Allah ba to alhamdulillah zaman mu da muka yi da su mun bujiro musu da wasu bidiyoyi na malaman su sun ga bidiyoyin mun danna musu su ji ba mu kadai ne muka ce ya yayi su adabi yi batanci wa manzan Allah ba hatta wasu daga cikin malaman izalan sun faɗa to wannan da mun so zaman mu sa shi live ya zamana mutane sun gani to amma sun ce sun roki arziki su ba su so don a yi wannan ba sannan kuma ba ma sai an faɗi sunansu ba to ba laifi ba za mu faɗi sunanku ba ba za mu sa shi live ba amma dai rakodin ɗinmu yana nan ko saboda gaba da sauransu amma wannan ba zai hana mu ƙara bayyana wa mutane musamman su yan izala su ji mu ba mu da wata manufa cikin wai mu cutar da ku ko mu yaƙe ku ko mu yi wani abin da zai ƙwarzana da ku a'a kawai mu annabi muhammadu jallayi ne yanda aka hukunta wanda suka taba annabi ku yadda dan uwanku yayi laifi shi ma a hukunta shi wannan kawai shine a sakon da muke so mu isar insha Allah afwan akram kallah na'am bismillah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al azim wa ah. na'am na'am alhamdulillah jawabi ya gabata daga bakin Sheikh Abdul Fathi wanda dukkanin sakon da ake bukatan a isar nasu wanda suke bibiyan mu sun fuskanci nukudodi masu muhimmanci akan abin da ake faɗi kafin nan shak junaid ya zo ya karasa wato idahin bayani din akan abin da ake so a faɗa dalilin wannan zaman namu kamar yadda kuka gani sako ne na musamman cikin gaggawa wanda muke so mu sharing din abin da muka tattauna da dukkanin al'umman musulmi sannan kuma sakon ya isa ga mahukunta kasancewar fahimtar da muka yi a zaman da muka yi ya ba mu wasu haske wanda za mu canza kalan isar da wannan sako na neman wato dakila wannan mutumi wanda yake batanci ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abu na farko dalilin zaman nan shine wasu daga cikin jagorori na salafiya a najeriya wanda suke da fahimta wato kyakkyawar fahimta wasu daga cikin su kwanakin bayan mun saka bidiyoyi daga ciki na yadda suke nuna tabbas abin da aka yi lallai su al'adabi ne ga janabin manzan Allah kuma a farkon lamari suka ce tabbas sun zo sun ba da kariya ko kuma daga wajajen da suke an musu umarni sun yi hudubobi da makamantansu amma yanzu sun fahimci cewa lamarin nan wato su al'adabin ya wuce hankali hasali kullum abin gaba-gaba yake yi ya zamto su ma ba su sha ba balle kuma sauran al'umman musulmi wannan dalili yasa wasu daga cikinsu suka nemi cewa tabbas suna buƙatar mu samu daidaito wajen fahimta abu na farko shine lallai fa ba dukkaninsu bane suke da mummunan aƙida irin ta shi wannan mai batanci ga annabi sallama a garin bauchi idris dutsen tanshi sannan na biyu kuma suna tabbatar da cewa su mai taharirin mahallin maudu'i shin tattaunawar mu akan istigasa ne ko wasuli ko ko abin da ya shafi isti'ana wanda wannan kuma mun gaya musu kowa ya sani lawa alfukalla tun da muke ba mu taɓa yin magana akan wai istigasa bane maudu'in mu ko ko isti'ana ko ko abin da ya shafi tawassuli abin da muka faɗa shine tun tun talatale tun farkon fitowar izala zuwa farkon salafiya zuwa izala tun har zuwa wanda suka yi kowane irin dawa mun jima muna samun saɓani akan abin da ya shafi tawassuli istighasa da isti'ana kowa da irin yadda yake fahimtar abin da ke fahimta amma ba mu taɓa lakana ma ɗaya daga cikin su cewa ya zagi manzan Allah ba tun daga kan shak Abubakar Gumi zuwa kan Sheikh Jafar zuwa kan shi Albani zuwa kan shi eh, Sani Rijal Lemo Kabiru Gombe waye sunan su duka dai duka an jima ana tattauna da su akan wayannan masail din amma babu mutum ɗaya da da a ce mun tuhumci shi cewa ya zagi manzan Allah game da matsalar istigasa ko isti'ana ko tawassuli wannan yasa dukkanin suka fahimci eh lalle hakikanin manufan mu menene shine su'ul adabi ga janabin manzan Allah wanda shi wannan Idris Abdulaziz yake daga cikin maganin maganganun da ya faɗa na farko kamar yadda kuka ji hadarin magana ya nuna cewa kalmar nuna kamar ma'aiki ba shi da amfani domin abin da ya ce ba ya son taimakon shi wanda wannan kalmar har ya sa wasu daga cikin mabiya makafi suke cewa ba sa son ceton manzan Allah tun da taimako ne don kai ka san cewa babu wani taimako na annafe da ceto bayan wannan kalmar la ilaha taimako ne na manzan Allah musulunci taimako ne na annabi Muhammadu sallah taimako ne na manzan Allah biyayya iyaye taimako ne kai samun suna mai kyau ma taimako ne na annabi Muhammadu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha annabin nan shi Allah ya ce ya ceto ku kuna bakin gaban wuta dukkanin halitta manzo Allah ya zo ya tsamo mu muka fito muka shigo zuwa ga wannan turba na hanyar gaskiya to wannan ya nuna cewa da yawan su sun yi taraju'i sun fahimci hadarin maganan wannan mutumi maganarsa lallai suka ne ga hadaran shugaba sannan maganarsa ruguje musulunci ne maganarsa ruguje tarbiyya ne na al'umma baki daya wannan yasa da yawan su suka sake duba suka kuma yi tunani da abubuwa na biyu kamar jawabin da ya na farko shine yanda a tijjaniyance mun kau da kai ga duk wanda ya zagi shugaba ya nasabta kansa da tijjaniya na farko an ji labarin abdul inyas abdul inyas ya yi magana aka ya yi sulh adabi ga janabin manzan Allah wanda ya lattafta ta kansa har da kama sunan shi Ibrahim a matsayin shi nasa ne haka muka yakice shi mu muka kama shi shehunan mu suka yi umarni hasali khalifa ishaq rabi'u Allah ya kafarta masa yayi bayanin cewa duk wanda ya je da sunan wai ya zo ne ya belin Abdul Inyas to yana umarni wa hukuma ta kama shi domin wannan shi kansa batanci ne ga ɗarika tijjaniya sannan batanci ne mu ya annabi muhammadu sannan kuma nuna rashin gata ne ga shugaban halitta wannan kowa ya ji kuma an ɗauki matakin da ya kamata ba tare da mutum ɗaya da sunan muryan tijjani ya dafa masa baya ba mun yakice shi ba ma san duk wanda ya soki manzan Allah ayyan nasu khallul hasla waqfu muhammadan wa illa tawrani dahara jadda bara'i wannan da ya koyarwa maulama ibrahim ne kar ku yadda ku mara ma wani baya ko da wasa da sunna ɗaya ne daga cikin sunnonin manzan Allah sannan kuma aka yi wannan an sake yin wanda taɓa sai na umar yayi yayi da awarcewa shi ba tijjani ne da yana izala yana cin karansa babu babbaka ana ce mishi ah, adam mina wannan dalilin wannan muka zara kan sakali kowa ya ji yadda aka yi ba shehi ɗaya da mara mai baya maulama shi ɗar suman bauchi har ya ba da fatawa game da cewa ina amfanin ɗariƙa da zagin sai na umaru wanda sai na umaru mai gidan mai gidan mai gidan shau tijjani ne domin wanda ake ganin sa na goye a cikin sahabbai ya fi karfin dukkanin waliyan Allah a wajen mu ina ga kuma kamar sai na umaru wannan haka aka yakice shi aka ji aka ɗauki mataki a kansa masallacin da yake yi aka sanar da cewa dukkanin tijjana su watse ba wannan bane a dai mafi saukin karanci dai an ɗauki mataki na barranta da shi an yi haka an yi irin aminu sharif aka zo kan abdul jabbar abdul jabbar din nan ya kasance yana zuwa gidaddakinmu neman albarka ya kasance yana tafiya tare da mu wajen wato kariya ga janabin shugaba wajen abin da ya shafi kariya ga shehunai da shauransu amma da ya zama ya yi zamiya an nunnuna masa danja da kusa kuransa yake ji wannan ya sa aka fito aka barranta da shi kuma muka rufe ido duk da cewa yana da asali cewa lallai babansa shine Sheikh Nasir Kabara Sheikh Nasir Kabara kuma dukkanin Najeriya an san irin gudumawan da ya yi a ɗarikar Kadiriya karkashin tutan shodan fodiyo mm. sannan kuma an san gidansu gida ne na ilimi an san cewa ba a tsintacce bane amma wannan dalili yasa muka watsar da shi muka zaɓi manzon Allah ba mu yi waige da cewa wannan tsufanci bane ba yau kawai sai rana a tsaka a izala aka samu irin su abbas jega aka samu irin su ahmadu gumi aka samu wanda shi idris abdulaziz wanda idris dutsen tanshi ya yi abu mafi muni dukka nan ana ba mu wasu kariya amma lalle abbas jega ya fito ya nuna cewa abin da ya kuskure ne kuma ya janye sannan aka zo kan jala jalingo abin da ya ga zanabin sayyidina aliyu aka zo kan jala jalingo game da abin da ya shafi iyayen manzan allah to yau an duro kan wanda ya batanci da tun da ake batanci ba a taɓa ɓatanci wacce take a kaikaice mai muni irin wannan ba domin wannan ɓatancin ta fi zagi domin nuna babu amfani ta kusa ko ta nesa da zai iya amfana ga shugaban halitta da karantarwa mutane munanan kalmomi wanda yanzu yana ƙara ɗuguya ne a kai har yana nuna cewa manzan Allah sallama a billahi a bakin shi bai da mallakan siyasin kobo duniya da lahira wannan kalmomi ne wanda suke na wato kaskantarwa da wulakantarwa ga janibin shugaban halitta sallallahu alaihi to wannan yasa muka hallala wannan maudu'i muna kara kira ga al'umma su sani cewa ba faɗa muke da izala ba ba faɗa muke da salafiya ba ba faɗa muke da koda boko haramun akan wannan nukdar sai wanda ya zo ya shiga gabanmu to wanda ya shiga gabanmu to koda ya kira sunan shi shine batijani dan faida ko da ya kira sunan shi shine dan izala ko dan salafiya ko da ya kira sunan shi ne bawahabi ko ahlus sunna to ya sani abokin faɗan mu ne akan kara annabi Muhammadu amma shi ya zo ya shiga faɗar da ba tasa ba wannan ya sa muka hallala dukkanin malaman da suka zauna wato sun nuna kyakkyawan fahimta wannan ya sa muke cewa lallai a mutane muna kara tahariri da yawa akwai wanda suna son adalci daga cikin wanda suke dawar cewa su salafawa ne kuma lallai sun dinga jawabi akan maganan girmama annabi wannan taratsi da shi wannan idris yake dan taratsi din nan sun ce lallai ba su tare da shi a cikin wannan taratsinsa na biyu kuma sun ce ba su tare da shi a cikin rashin usulobi na kama sunan annabi gaya gaya da yake wayannan kalmomin lallai mun girmama wannan al'amari kuma lallai dukkanin musulmai sani wannan faɗa ne na musulmi baki ɗaya ba na wani mutum ba ne ko na wasu mutane wanda suke a gefe waje guda saka alhamdulillahi muna ƙara kira ga dukkanin mu. su kula wajen rashin ɗaukan mataki a hannu kuma lallai a girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matakin farko a ba da haɗin kai wato mu zaɓi manzan Allah fiye da rayuwarmu annabiyu aula bil mu'mini min anfusihim manzan Allah shi ya fi cancanta muminai su zaɓe shi fiye da rayukansu fiye da kawunansu sannan kuma muna kira ga hukuma lallai wannan batanci ko zagi ko cin mutunci da Idris yayi ga janabin manzan Allah sallama abu ne da wajibin ta ɗauki mataki domin ba a kansa aka fara ba an ɗauki mataki akan wanda suka fi haka wanda suka gaza haka mun ji abin da ya faru a sokoto wanda ta yi batanci ga shugaban halitta kafin a ankara mutane ma sun kashe ta kuma ba abin da za a iya yi domin wannan ta taɓa mashair ne blasphemy ne kuma addini ba a halatta mu wani addini da batanci ko da ga shehunan wasu bane balle annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama to muna kira ga hukuma lallai matakin da ake shirin kai na ɗaukan mataki game da wannan mai ɓatanci lalle a gaggauta ɗaukansa domin kiyaye yawan yaɗa irin wannan ɓarnar da rashin zaman lafiya ga al'umma wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu na wa alaikum assalam wa barakatu to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina rasulillahi alamin amma ba'd assalamu alaikum wa wabarakatuh jawabai sun gabata daga sayyidi abul fathi da sayyidi muhammad nasir dangane da wannan wato matsala da muke ciki na jarraba wanda al'umma suka samu kansu na wannan mutumi da yake batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ikirari yake bugun kirji yana ganin wannan abin da yake abu ne na gwaninta har yana ganin haka ma wata karama ce Allah ya masa a billah wa inna hum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura hmm. wannan magana ne wanda duk musulmi ba zai taba yi masa daɗi ba mu mun san cewa da yawa daga cikin waɗanda suke bangaren salafiya da izala da wanda suke kiran kansu ahalus sunna sun san wannan magana batanci ne ga annabi amma suna ganin cewa kamar wannan idan suka taimaka mana a kai kamar misali an taimaki ɗariƙa ne annabi ba iya na 'yan ɗariƙa ba ne annabi na duk musulmi ne annabi na duk wanda yake ikirarin layi da illallah ne annabi na duk mai karatun alkur'ani ne ya kamata mu fahimci wannan kuma ba za mu zamo wato mun tabbatu akan musulunci da imani ba har sai mun zaɓi annabi akan kowa ga hadisin sayyidina umar nan na abu huraira wanda manzon allah suna tafiya da sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallama yana rike da hannunsa ya ji daɗi sai ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka fiye da kowa raina ne kawai annabi sai ya ce ya umar imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da ransa sai ya sake ce wallahi ya rasulullah yanzu ina son ka fiye da uwa da ɗa da rai da dukiya da kowa annabi ya ce masa al'ana ya umar hmm. kaga wannan wato ba da ka zama mumini ba sai ka fansar da annabi da ko da a ce uwa ne da uba akwai sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan ya yi imani mahaifiyarsa ta fito ta zauna a rana ta ce ita ba da ta koma gida ba kuma ba da ta ci ba ba da ta sha ba har sai ɗanta ya bar musulunci yana lallaba ta yana ce mata ki ci abinci ki sha ruwa taki ya ce mata to wallahi zan miki rantsuwa idan da kina da rai dubu ɗaya ya fita a mayar miki da wani ɗaya ya fita a mayar miki da wani in danga suna karewa suna fita da ɗaiɗai da ɗaiɗai to bazan taba taɓa barin manzan Allah ba kaga wannan shine ainihin sadaukarwa sayyidina abubakar ranar fatu makkata ya zo da mahaifinsa mahaifinta tsoho ne ya fi shekara ɗari ya zo da shi ya ce ka karbi imani a gurin annabi muhammad annabi ya ce da ka bari na je gurinsa sai dina abubakar ya ce ba za ka je gunsa ba ya rasulallah ma'ana kowane abu yana da arha idan an jingina shi da manzan allah kuma idan an duba abin da ya shafi ladabi a janabin manzan allah kamar yadda muke munashada muke haɗa yan uwanmu da allah da cewa mu kare kiman annabi da karishmansa domin kare shi shine kare musulunci ba wani addinin da zai tsaya ba tare da manzan allah ba idan da har da a rushe manzan Allah to fa addini an rushe shi gaba daya kungiyan kan an rushe ta abinda kake da awa akan tan an rushe ta to muna kira zuwa ga a duba kalman kalman cewa ko annabi ba ni neman taimakon sa da gaske babu wanda yake taimako sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai komai Allah ke yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama idan an ce annabi ya yi sai ya zama laifi bayan dan je gurin likita na ce yi min wabtagu ilaihi alwasila a mm. cikin suratul ma'ida zan je gurin likita in ce likita taimake ni zan je gurin mai dukiya in ce taimake ni ina da bukata kaza zan je kaza in ce a taimaki to wai shin duk waɗannan taimako da muke nema a gurin wasu mun fasan Allah ke yi amma sai mu je gurin su mu ce kuma na to annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ba yi da shi yabansa aka yi ko girmama shi aka yi malam wannan magana ne mai girma a kowace kungiya kake inda da ka cire son zuciya ka karbi gaskiya ba an yi ta bane domin a nuna girman manzan Allah an yi ne domin a nuna annabi ya gaza annabi ba zai iya komai ba ba zai iya taimakon kansa ba me ya kawo wannan magana yanzu misali wani ya zo ya ce malam taimake ni sai na ce masa ka je gurin Allah ka nemi taimako kaskanta shi nayi ai na san Allah ke yi shi ma ya san Allah ke yi amma ya zo guri na saboda yana ganin ina da wata alfarma ina da wata daraja ballantana annabi da duniyan da a gurin Allah bata kai fifikin sauro ba laukanatid duniya tusawi inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafira min hashur bata mai da duniya ta kai fifikin sauro a gurin Allah hadisi ne ingantacce na muslim to kafiri ma ba da a bashi kurbin ruwa ba duniyan da duk ake magana akan ta bata kai fifikin sauro ba a gurin Allah sai kake cewa wannan fiffiken da abin da bai kai fiffiken sauro ba a gurin Allah wai har yana da wani matsayin da a kansa da a goranta wa manzan Allah annabin sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda idan wallahi idan muna faɗansa kai tsaye yake taɓa imaninmu wallahi wallahi <laughs> wallahi idan muna magana akan wannan kadiyan wallahi ba da baki muke magana ba da zuciya muke magana zuciyarmu mukan gagara mallakan zuciyarmu saboda ainihin kaskanta manzan Allah ne har a samu wanda zai zo yana cewa annabin da ko kwallon dabino bai mallaka ba fatan kwallon dabino <laughs> annabin ne kuma za a faɗa wa kaifa du'u ila dunya ta mallau laula lam tukraju duniya min al'adami muhammadun sayyidul kaunaini was wal fariqaini min urbin wa min ajam annabin da Allah ubangiji ya mishi lamunin ya taba dutse dutsen ya zama zinari annabin da Allah ubangiji ya mishi lamunin ilimin farko da na ƙarshe annabin da Allah ya bashi Qur'ani annabin da ya zo da musulunci annabin da ya zo da sallah annabin da yake da shafa'a shafa'atu yawmal qiyama maqamul mahmud annabin da yake da tafkin alkausara annabin da yake da yake da yake da duka a kawar da wannan a yi irin wannan gatsalin ga manzan Allah sannan kuma sai ka ce wai wannan dan mu ne ko yana kara tauhidinmu ne wani irin tauhidi ne wannan a je a ɗauko duk littattafan da aka yi bayani akan nau'in zagin annabi za a ga zagin annabi ko wani abu ka faɗa yanzu misali ya tabbata annabi dai ya yi kiwo ko kuma ana kawowa cikin siransa to a ƙa'ida ta ijima'in malamai ko cewa kai ai annabi ma ya yi kiwo ka faɗi magana ba ta fiskan tawadi'u da girmamawa ba to ka zagi manzan Allah kuma jininka ya halatta ka zo kana magana ka ce ko annabi ma a gidansa ba a akan yi kwana uku ba a ci abinci ba ta hanyar izdira'i jininka ya halatta shi fa annabi sallallahu alaihi wasallama daban ne saboda haka ni zaman da muka yi yau da waɗannan 'yan uwa ya daɗa haska mun wani abu abin da ya haska mun shine yana daɗa haska mana akwai waɗanda suke yin abu saboda Allah sabila da uslubi da yanda suke maganan da kuma yanda suka nuna kiman annaba a gurinsu da yanda suka koka dangane da rashin mutuncin da wannan mutum yake yi wallahi ya nuna mana akwai waɗanda akwai annabi muhammadu a ransu kuma alhamdulillah ba abin mamaki ba ne idan an samu wasu daga salafiya sun zo sun nemi su ji daga gare mu shin izala ko kungiyarsu muke so mu yaka ko kuma wani abu ne tsakaninmu da wannan mutum alhamdulillah mun bayyana musu cewa mu babu wani abu tsakaninmu da wannan mutum babu wani abu tsakaninmu da kungiya mu dai annabi ne suka ce to su ma sun gamsu da wannan amma kafin su su zo mu mun yadda mun ji a qadiyar abdul jabbar mu muka bude musu kofa muka ce ku shigo inda dai da gaske da ku kara manzan Allah ku zo hmm. a hada karfi a hada karfi domin inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din walau bir rajul al-fajir Allah zai karfafa addini ko da ba da mutumin kirki ba muka kyautata zato aka yi abubuwa tare to amma wannan mutum da ya dage ya zakalkale ya zake ya miƙe kafa akan mutuncin manzon Allah ya ayyuhal muslimuna ya ayyuhal mu'minuna me za mu iya cewa manzon Allah yanzu misali kullum idan ya zo dai kawo cikin hujjojinsa iyaka na abudu iyaka na sa'in iyaka na abudu waye ya ce ba Allah yake taimako ba Allah ne amma annabi ya ce wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akihi Allah yana cikin taimakon bawa da kaliman aunu da kaliman aunu idan bawa ya taimaki bawa ai Allah ne ya taimaki bawa wannan ai shine ma ainihin abin da aka yi kira akan tauhidi idan ka ga abu daga gurin bawa ka ce Allah ne mm. Mm. amma baka isa ka ce Allah ne ya sako ya miko maka ba baka isa ka ce ka taba ganin Allah ka ji daga gurinsa ba Allah yana da ikon ya sako ya bayyana ma kowa ya faɗa masa cewa shi Allah ne amma Allah ubangiji sai ya idan yana sama kenan hmm. <laughs> mu ka kun san Allah mu maujudun bila makanin hmm. wala ya hawi wala ya khlu minhu makan hmm. yana same tare da halittunsa ba wani wajen da ya wofanta ga barin Allah subhanahu wataala to Allah yana da ikon ya bayyana ya ce mahalittu ni ne Allah ku bauta min ya faɗa min kowa amma Allah sai ya zaɓi annabawa Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ya zaɓi wasu mala'iku su ma ba akwai mala'iku masu daukar rai ba ko qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shine wake daukar ranku amma wa yake kashewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha hmm. ko ba haka ba hmm. ga tauhidin da annabi ibrahim alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbi an atahu Allahu almulk hmm. iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ko to kaga Allah shi ke rayawa ke kashewa amma Allah ya ce Allahu kul eh, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila biku Allah shi ke hura numfashi amma ga hadisi ce wanda maza Allah sallallahu alaihi ya ce dan adam yana zama a cikin mahaifiyansa kwana arba'in mani kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka sai a turo mishi mala'ika a umurce shi a hura masa rai a'a Allah ubangiji shine yake da ran fa amma Allah sai ya wakilta mala'ikunsa haka saukar da ruwa akwai wanda suke saukawa saukarwa hmm. arzikin Allah Ubangiji ya ajiye shi ne a hannun bayansa su suke sadar da su idan bawa ya baka Allah ne ya baka jahilcin da ya sa ake ɗauko ƙadiyan eh, sayyidatuna Aisha ƙadiyan ayan bara'a da aka saukar ana kafa hujja da shi wai ai sai da Aisha ma tace bara ta gode ma annabi ba ta ce bara ta gode ma annabi ba a babin nuna annabi ya gaza ne ko ya kasa bata faɗa ba annabi ya taimake ta tunda ta gunsa aka saukar da wahayin da aka barantar da ita ba ta faɗa domin tana nuna annabi bai kai ba ku matsalanku ba ku fahimtar nassi da take magana akan manzan Allah ta idan da ya kamata ku gani idan Allah ya yi magana da annabi da girmamawa kuma sai ku ɗauka ku ce ai Allah ma ya ce masa kaza to ba Allah bane ya halicce shi kai ka halicce annabi in Allah ya faɗa ma annabi haka kai ka faɗa ma annabi haka idan sai da tuna aisha ta faɗa ma annabi magana kai da ka faɗa ma annabi haka in uwarka ta faɗa ma ubanka magana astagfirullah idan uwanka ta faɗa wa mahaifinka mm. magana za ka mayar ma mahaifiyanka ma irin za ka mayar wa mahaifinka irin maganar da uwanka ta fara. ne maganar ta wahayi ne sai sai Aisha wahayi ne sai da tuna Aisha na ta ba wahayi bane annabi manzo na ta ba wahayi bane kuma Allah ya da araduwa sai Allah sai da zahara alai fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'min wal malaikatu ba'da zalika zahir asa rabbuhu akan matan manzon Allah Allah ya da wannan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abakara kumsa eh. akarankum la ilaha illallah ya ku jama'a wallahi ba mu fada da wani mutum personal ba mu fada da shi a zo a duba dukkanmu muna alaka da yan izala muna suhuba da wasu muna mutunci da wasu muna harkan arziki da wasu da sauransu abin da ya haɗa mu ya haɗa mu ba akan wani fasinal wata shaksiya muke muke magana ba mu ba akan ta bane kuna mana raddi muna muku raddi in kun ce kaza akan shehu tijjani kun ce kaza akan shehu ibrahim mu ma da mu bude mu ce gashi ibnu taymiya ga albani ga waye ga waye duk mu karanta muku mu ce gashi bil muqabil amma manzon Allah tun da ake wannan dagan kun ji mun kawo muku maganar shehu tijjani ko shehu ibrahim mun ajiye a gefe muna magana ne na manzon Allah da aka taba don haka mun gode mu waɗannan dandazon 'yan salafiya da suka yi wannan namijin jarumta kuma dama abin da ya kamata shine in ka ji abu to ka kira ka tuntuba sun ji labari ko ku sun ga abin da yake faruwa suka kira mu suka ce to mu mun ga kuna son ku yi faɗa da mu ta hanyar ƙungiyarmu da sauransu muka ce musu mu ba ƙungiyarku muke faɗa da ita ba mu ba salafiyancinku ba ba abin nan ɗinku ba mu muna magana ne akan kare kiman annabi kuma muna da rakwadin na maganganun da muka yi da su duk da cewa mun yi amana akan cewa ba za mu sake shi ba amma mun ajiye shi domin bacin rana kuma kirana a ƙarshe kada wani ya ɗauki doka a hannunsa hmm. idan dai ba ka da abin da za ka yi to kawai ka je ka kama addu'a ya Allah ya Ubangiji ka nuna kishin annabi Muhammadu A kan wannan mutum ya Allah ya Ubangiji yanda ya nuna annabi bai kai ba to ka nuna masa annabi ya kai ya Allah yanda abu lahabi ya nuna ma annabi ya hatsa ya nuna bai kai ba ka saukar da aya ka halaka shi ya Allah ka nuna aya a kansa ya Allah yanda asi dan wa'ilu ya Allah yanda walidu mu gera ya Allah yanda kafiran farko suka nuna ma annabi ya ka nuna annabi ya kai to ya Allah ka nuna annabi ya kai akan wannan bawa shine addu'an sauran mutane mu kuma namu wa'azi ne ba mu da ikon daukan doka a hannu duk abin da ake yi duk abin da ake yi mm. babu wanda ya isa ya ce ya taba ganin mu koda da ako kara ne ɗazuma muka gama yawon mu a cikin gari mun je mm. kasuwa mun je nan mun je nan mun je nan mm. ba mu ce kuma mu muna zaune bane kara zube kar ka zace zaka zo ka taka muka hai a'a ba kara zube muke zaune ba amma ba mu da kuduri akan kowa ba mu da kudirin ta'addanci dan idan da muna da kudirin mu ɗauki fansa akan wannan mutumin adadin al'umman da suka nufi su zo muka dakatar da su malamai ma da suka ce da su zo mu yi wa'azi tare da su muka ce kowa ya zauna a garin su yayi hmm. lokacin da damu bukace ku sai abu ya lafa mhm. sabila da kar a zo a yi wani tashin hankali a ce muna da hannu a ciki mhm. wannan dummin yi ne domin neman tsaro da zaman lafiya mu jihar mu da kasar mu gaba ɗaya saboda haka waɗannan mutane Allah ya sa yanda suka fahimci gaskiya wasu ma su fahimci gaskiya mhm. a zo a kama wannan mutumi da ya zagi manzan Allah a hukunta shi hukuncin da ya dace kuma ya zama izina da aya ya zama izina ga kowa yanzu misali kafin na rufe magana nan akwai wasu yara da aka kama su a kano sun yi irin wannan batancin wane ne sunan yaran nan ne mm. yara dai akwai abba hoto rako abba hoto rako to mm. da waye eh, to akwai wasu yara dai a kano da aka kama su da wannan tabargaza zo wani daga kano ya kira ne ya ce ya ɗaya daga cikinsu wanda aka kama shi ya zo yana magana akan manzan allah sai ya zo yana ce shi ne shugabanmu shi ne jagoranmu shi ne abin shi ne ya fi kowa babu wanda allah ya bashi daraja kamansa kaga alal akalli ganin alat ɗin cewa da a hukunta shi ya fara bashi cewa duk maganin da zan faɗa akan annabi fa na auna na kiyaye shi ba lita iya ha uzunin wa'iya shine dalilin da yasa muke son a hukunta su dalilin da yasa sabila da idan mutum zai magana akan manzon Allah yayi maganan da ba zai zamanto taratsi da bala'i da musiba akan al'umma kamar mm. yadda wannan dan taratsi dan mm. tashan mai jagaliyanci mm. ya zo ya yi ma annabi irin wannan farfaganda da rashin mutunci ba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh to a takaice yan uwa kusan wannan sako ne da muke so za mu isar jan hankali da muke ƙara yi ah, shine yan uwa ku fahimta wato lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin lamari bane ah, wanda kullum muna jawo hankalin mutane ka cire kiyayya misali da take ka na ciwon waɗannan 'yan ɗariƙa ne waɗannan ah, ba su tare da mu ni ina ɓangaren wahabiyanci cire wannan abin da mu muke gaya maka ka duba manzan Allah da kai a itikadin ka kana cewa ka yadda da shi ka amince da shi ka duba abinda malamai suka faɗa hatta kalmomi masu kyau in za ka faɗa akan manzan Allah ba fa kowace kalma mai kyau ake faɗa akan annabi ba ba kowace kalma mai kyau ake faɗa kan annabi ba sai ka zaɓa mafi kyau sannan ka faɗa abinda suka ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izun mhm. in ka tashi faɗan manzan Allah zaka faɗi yaban annabi in hawalta mada muhammadin daga ran da ka ji za ka yaba annabi to zai zinil qaula ka auna kalmominka domin mai fafi kulle kaulin mustahilun wa jaizu cikin duk magana akwai kalmar da take mustahili ne ka gaya wa annabi dukkanta akwai kalmar da ja da hadisan manzo sun tabbatar mana abin nan a fili Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alqur'anin da ubangijin annabi Muhammadu a cikin alqur'ani yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan babban annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah gashi Allah ya gaya wa annabi ittaqillah alqur'ani amma aka samu wani wanda ya yi sallah a bayan annabi ya je jihadi tare da manzon Allah kalma ɗaya ya gaya wa annabi ya fita a musulunci shine ittaqillah ka ji tsoron Allah zulkuwaisira gashi fa ya Allah ya gaya wa annabi alqur'ani amma da ya zo ya maimaita akan annabi saboda me Allah a can da ya faɗa kamar yadda shojine da ya yi magana ne Allah sunan shi rabbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubangijin annabi Muhammadu kai kuma jikin ma annabi Muhammadu wata kalace tsiyan ne kai kai ba kowa bane sannan bayan wannan za ku samu akwai Allah yana gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bi majnun wannan abokin naku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake da tabuwa bane astaghfirullah tubu ilai haka Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma iz kulu li sahibihi la tazan ko da sahibu anan sayyidina abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu mhm. to amma abinda za ku lura kalman sahibu a alqur'ani kalman sahibu an gaya wa manzo Allah amma malik bin nuwaira mhm. haka ya gaya wa sayyidina khalid bin walid sayyidina khalid bin walid yana dauke da takobi akan batun zakka yace ba mu zakka annabi ya turo mu malik bin nuwaira yace sayyidina khalid bin walid a haka za qala lakum sahibukum haka sahibunku ya gaya muku bayan ya gaya a haka za ƙala lakum sahibukum kawai sai ya zamana sai na kalil bin wali ya ce annaba kake cewa sahibu aboki ya ce eh kawai ya ciro ta takobi ya fille wuyansa to da haka ya kamata ashe mu gane in dai za a ce wa annabi kalmar da Allah ya gaya masa alqur'ani illa aka gaya wa annabi mutum ya fita a musulunci kalman sahibu Allah ya gaya annabi alqur'ani wani ya gaya mai aka kashe shi to kai a ina ka samo da wai fassaran iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kawai sai ka zo sai ka zo kawai ka ce wai ba na neman taimakon wane da wane da wane kai ko taimakon sai ya kira sunan shugaba shi ma ba na son taimakonsa wanda babu wannan fa alkur'ani da wannan taratsi da dan wannan taratsin mutumin da ya zo ya yi waɗannan maganganu ya kamata mu fahimta wannan abin da ya faɗa zalunci ne a haƙƙin manzan Allah zagi ne a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa sallam dan haka muna kira ga hukuma a tabbatar wannan mutumin an hukunta shi domin ya zamanto izina wa yan baya yaran da suka kwaikwaye shi suka je su ma suka yi wannan magana, muna kira ga hukuma a tabbatar an hukunta su domin su gane janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babun wasa bane wasu daga cikin salafa da suke cewa nan aqidan mu ne aqidan ku ce zagin annabi ku kun yadda to amma alhamdulillah mun ga hatta waɗansu wanda suka zo suka dafa musu ɗin ma suka fara goyon bayan su su ma sun fara ja kahakara sun fara yin baya ba mm. dan komai ba sun riski cewan janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gurin taba bane bai kamata yau a ce wai musulmin da ya yarda da la ilaha illallah wai da sunan sunna musuluncin da ba babanka bane zo da shi mm. ba ka bane ta zo da shi ba zuriyan ku ba ba dangin ku ba annabi ya kawo Allah ya nuna Allah ya zo da alqur'ani ya zo da musuluncin ya zo kawai ka zo kana neman wai kai zaka mm. shiga tsakanin Allah da annabi haƙƙin Allah kowa yana kasan kasan kasa jahili kai ne zaka ga da annabi haƙƙin Allah kai zaka gwada annabi hakin Allah wai musulmi ne yake wa annabi gorin wai yake gorin wai yake wa annabi gorin tawhidi musulmi da sunan musulmi ko dai musulmusul ana maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana maganan wai kai ne zaka gwada wa manzo Allah ki Allah kuna yi wa manzo Allah gori wai tauhidi tauhidi manzo Allah a ƙasa ƙasa yake gaskiya ne Allah ya ce wa manzon Allah bawan Allah amma daga ran da ka ce wa annabi bawan Allah da sunanka kaskantar da shi sunanka arne kamar yadda Allah ya ce wa annabi ittaqilla wani ya gaya wa annabi ya fita a musulunci ya zama arne kai ma daga ran da ka ji wai sunan tauhidi annabi yana ƙasan ƙasa bawa kana gaya wa annabi haka daniyan kaskantarwa sunanka arne. sunan ka arne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubudiyyar da take goshin sa ado ne alaihi salatu wassalam ubudatuhu makunatun bi eh, ziyadatin bi ziyadatin sallallahu alaihi wasallam annabi bawan Allah ne kasantuwar sa bawa cika ce annabi da ado ba na kasu bane dabbobin wahabiya da kuke fahimta to amma alhamdulillah mun fara ganin wasu daga cikin wahabiyawan sun fara sakowa kamar yadda muka samu tattauna da waɗannan mun ji daɗi kuma kaga duk lokacin da za mu yi bayani za mu yi uzuri mu ce waɗannan mm. a karmakan ba sa mm. daga cikin maƙiya manzan Allah ba sa daga cikin masu zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun farin ciki ne dan mu burin mu a ce wahabiyan da ma wanda ba wahabiya ba da ma arne gaba ɗaya kowa ma ya so annabi girma annabi kawai ya girma annabi eh, ko ba ka musulunci ba kai ka ne sance annabi ba ka girma annabi kawai da haka wannan mm. kiyayya ta annabi da wasu kuma mafi yawa suke da shi a ransu su cire ku cire wannan kiyayyar da kuke wa annabi annabi ba abin kin ku bane wannan bawan Allah magana ta ƙarshe ku alal aƙalla ku yi mai ku kira shi ku ce malam kai zo malam ka sauka layi yayi irin yadda Abbas je gayi da hmm. Abbas je gayi kun kara jin an yi maganar sa shiru muke sai dai mahallin buga misali sai dai mahallin buga hmm. misali kuma muna jinjina masa hmm. saboda ya fito ya ce yayi kuskure amma shi wannan fa bai yadda yayi kuskure ba ƴan uwansa ma da suke cewa wani fa ya fito ya rubuta yan uwa wani fa aka rama kalla ya fito ya rubuta kowa na bai da bai mallaki silai biyar nashi ba bai da ko sisi bai da komai a duniya da lahira mm. ballantana ya taimake ka da ufa qalib wal madalubu ayat mm. mm, da ta sauka kan gumaka shi ma wancan ya dauko jahili jaki ya dauko ayan wai ma yamlikuna min qitmirin ana aya tana magana akan gumaka ya sauki akan annabi ku wahabiya yanzu kun yadda ayat da ta sauka kan gumaka kuma ga sai sabon annabi suna faɗa suka ce daga cikin sifan jawa yantalikuna ila ayati nazalat alal kuffari faja'a nazalat fil kuffari faja'alu alal muslimin to wannan fa akan annabi ake ajiyewa ayoyin da suka sauka kan gumaka wannan sunnar ita ce kuke kira mutane su zo su bi ai mu sai ya zama cewa da suke mana magana kar makalla da mu bi sunnan nan nasu gwanda mu ce ni'matul bid'atu hadhihi ni'matul bid'atu hadhihi madalla da yan bid'a da suke kira muna sai na umaru muna tare da sayyidina umaru billahi alladhi duk sunnar da sai na ruguza annabi Allah ya tsine wannan sunna albarka duk tauhidin da sai na taba girman annabi Allah ya tsine masa albarka gwamma shirka da shi hmm. tauhidin da duk zai taba girman annabi gwamma shirka da shi hmm. wallahi tallahi da kai da shirkan da kai da mushrikan duk ɗaya ne kaga hmm. kuna wani maganar tauhidi tauhidi ku ruguje annabi ku ruguje wanda ya zo da tauhidin a'udhu billahi ana maganar manzon Allah amma hankalinsu ya ɗimauce saboda zuciyarsu malam an shayar da ita gubar kin annabi Ka ga mutum wai yana tauhidi haƙƙin Allah annabi ne zaka gaya wa Allah ka je baban ka ya nuna maka Allah bar Allah da annabi ya zo da shi mahaukata kawai ku zamanto ba ku da tunani ba ku da lissafi mutum wai kana suna kana kiran kanka musulmai kana cika musulmi amma kana yi annabi gori to mu ba za mu yi shiru ba kuma muna gaya wa yan uwa wannan abu za a ci gaba barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kunyata ku kuma wannan bawan Allah albarka annabi sai Allah ya hukunta shi wallahi ba zai sha ba yanda duk wanda ya taba annabi Abdul Inyas bai sha ba Abdul Jabbar bai sha ba ah, wane ne bai sha ba Aminu Sharif bai sha shi ma albarkan annabi ba zai sha ba hmm. in Allah yadda sai Allah ya yi wani abu kan albarkan manza Allah ya dafa mana assalamu alaikum to alhamdulillah jawabin da Shu'ab Fati yayi wato nurun ne ala nur wanda wannan maganar ah, duka mun isar da sakon ina ga ina tunani a dan kankanin lokaci kasancewar wato ba komai bane za mu yafa kuma ba mun zauna bane domin mu kawo wasu hujjoji kasancewar duk wanda ma yake neman hujja na neman jayayya ne domin dai in dai wai annabi sallama ba za ka gane shi ba sai an baka dalili to ka hakura da musulunci lalle maula mushi ibrahim ce wai walai sai su fil azhani shay'un matahtajan naharu ila dalili in dai wai za a ce wai rana wai da rana kata wai mutum dai zo ya tsaya ce da Allah ku ban hujjoji shin akwai rana a sama kuma yana gani ga sa kwaya biyu kar to ba wani abin da hankali zai tabbatar da shi matukar rana za ta nemi hujjan wai da nuna ma wai akwai dalilin samuwar rana to wannan maganar cewa girman annabi sallama da kimanta annabi abubuwan da ke daukan wasu shine jahilci nabi kuma da kin manzon Allah wanda zaka ga da sanin amma Allah ya kan batar da shi wa adallahu Allah ala ilmin ne wasu kuma Allah ya tsine musu ne wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha sa asrifu an ayatil alladhina yatakabbaruna fi ardi bighayri alhaq wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaro sabila ar-rushdi la yattakizuhu sabila wa in yaro sabila gay yattakizuhu sabila Allah ya ce wayannan zan juyar da ayoyi na na gaskiya saboda sun min girman kai duk gaskiya idan na gani Allah sai ya juya musu bayan ta su gabata in bata ne kuma sai Allah ya juya musu gabanta su ga gaskiya to sai ya zama suna bin gaskiya ko a matsayin bata suna ganin kuma bata a matsayin gaskiya su rike batan suna ihu suna ce su rike sunna wani sunna ne zai nuna maka raina shugaban halitta yanzu kamar ayoyin nan da aka kawo aya na faɗin cewa wai da ufa talib wal matlub wa ma qadarullah hakka qadarihi Allah yana magana akan gumaka Allah yana nuna raunin gumaka da gajiyawansu wajen su yi wani abu wai sai suka ɗauko wannan ayan suka jingina wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaman aya na biyu da ake magana shi wai ya zo zai kara wannan sai ya kara zada ni ballan sai ya ɗauko wani magana wai yake cewa wai wai Allah sana ta'ala ya faɗa wala da tud'una min dun ma yamlikuna min kitmir wai sai ke cewa wai dukkanin gumakan da ake kira ba Allah ba basu mallaki ko da bawon kallon dabino ba sai ya ce wannan gumakan sai ya jingina wa shugaban halitta ne Muhammadu da irin wannan ne ake kara sunna da irin wannan ne ake gane musulunci to wannan ayan da ya faɗa nan tafsirai sama da tafsiri hamsin dukkanin tafsirin nan idan ka ɗauko babu tafsiri ɗaya tak da yake nuna maka wannan ayan ta sauka ne ga janabin manzan Allah duka da ka je hatta ibnu kasir wanda idan mun karanta kawai bayanin ibnu kasir guda daya zai tabbata maka cewa wannan ma yamlikuna tad'una min dunihi ay ta'buduna min dunillahi al asnam ake magana guma ne idan ka dauko tafsirin mujahid tafsirin tabari tafsirin zajjaj tafsirin su'alibi tafsirin al imam al qurtubi al imam al baydawi ibnu kasir jalalaini shaukani dukai tafsirin dun mufassiran duniya ba mufassiri ɗaya da ya dauko wannan ayan ya ce annabi ne ake nufin cewa ma yamliku na min katmir haka wancan ayoyin duka in ka ɗauko za ka ga baki ɗayansu ba haka ba ne kuma dama wannan sifa ce na khawarij su khawarij ma gwamma gwamma magana abdullahi bin umar da yake cewa su sun kasance wato dukkanin ayan da ta sauka akan kafirai suna saka wa muminai ba wai ta sauka akan kafirai su saka wa annabi muhammad ba su kuma wa manzan allah ne duk wani abu na kaskanci na qur'ani sai su nemo sai su jefa wa manzan allah matsayin sufa idan muka duba hatta ayoyin da Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya ka annabi ka tsoron Allah da sauran ayoyi da kaji Allah na magana wala wala alaina ba'da al-aqawi la khazna minhu bil yamin summa iru inna ayoyin duka ba akan janabin annabi Allah yake nifa malaman tafsira suna cewa ah, wanda ake magana da shi manzan Allah ne hmm. amma wal muradu bihi eh, al mukhatab annabi ne wal muradu bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufin al'umman ne mu a cikin waye Allah ya kai Allah ya magana da shi babu to waye Allah zai magana da shi domin mu ji maganar Allah shine manzan Allah to Allah in ya tashi sai ya mana magana sai ya manzan Allah da harshensa amma a matsayin sigar mu tunda shine wakilin mu na'ibi sai Allah ya bashi sako ya rasulullahi ka ji tsoron Allah to wannan kalmar sai wani irin masu tunani irin wa'innan na gauga'u sai ya zo sai ya tsaya a gaban annabi ya ce ya Muhammad ittaqillah ya ce ya annabi ka tsoron Allah take dukka sahabbai suka gane cewa a kashe shi cewa ka ji tsoron Allah laifi ne ba laifi bane cewa ka tsoron Allah ba laifi bane yau mu kaddara cewa iyyaka na'budu iyaka na nasta'in karara ayan Qur'ani ta ce kada ku nemi taimako ku ce ba ku san taimakon annabi sai kai ka tashi ka faɗa da sigar raini to a matsayin ka hukuncin ka kisa ne domin Allah ya tabbatar da cewa duk wanda suka yi izgili wa annabi Muhammadu hukuncinsu a kashe su hukuncinsu kafirci ne wannan kuma ijma'in malaman musulunci ne ba a magana mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya hambaliya. duka ibn taymiya ya tabbatar a cikin littafin sa as-sarim al-maslul ala rasul ganan ashifan al-qadiyat ya tabbatar da cewa dukkanin wanda ya taba manzon Allah sallama babu sabani baki ɗayan su hukuncin su kisa ne sakamo ba muna magana bane akan wai zatin wani ko shaksiyar wani abinda muke bukata a kiyaye alfarman shugaban halitta kada wani a ba da daman na cewa yanzu idan har ya zamto wannan yayi magana ya ci banza kenan to nan gaba kowa ma yana da ikon ya zo ya faɗi albarkacin bakinsa akan manzon Allah sallama ya zamto in mun halitta wa wani daga cikin musulmai to mun halitta ma sauran dukkanin arnan duniya domin idan har aka ce wannan ya wuce to ku sani cewa hukuma su suke da alhakin wannan abu alhakin kuma idan ba a ɗauki matakin abu ɗaya ba to zai iya jawo barna bila adadi hmm. lokacin da abin ya faru a Kano kan Abdul Jabbar nawa ne irin su shi shi wannan Dr. Jaki a cikin wa'inda suka zo suka taya shi yasa suka tsibatanci yaran Kano din nan wanda ake faɗin cewa an yi smuggling din su zuwa ƙasan waje lokacin fa akan kawai ya zagi shi Dr. Jakin ne a wa'azin sa yake cewa wallahi da abauci yake da ya kawo ƙarshen shi sai da ya zage shi yau kuma gashi shi kuma yana sakin baki ga jarabin manzo Allah wai yana mara masa baya sai da su taya shi ana gyara kalmar ma gyaran kalma to sakonmu na karshe ni abin da zan isar shi ne muna godiya wa waɗannan malamai da dukansu suka fahimci cewa lallai taɓa manzan Allah sallama abu ne wanda yake babu rangwame a cikinsa kuma su ma za su tsaya wa Allah domin ba da kariya wa annabi wanda ya nuna cewa suna yin abun su iya gwargwadon fahimtar su ce ya tsaya a kan cewa wahabiya ne zalika mablaguhum min al-ilmi mm. shi kuma Allah ya yi alkawari duk wanda yake addini da gaskiya ko da kirista ne ya fahimci iya gaskiyarsa to wannan lamari yana hannun ubangiji mu bamu da damar mu ce ga hukuncinsa kasancewar iya gaskiyarsa ne kuma la'alla sakon musulunci bai isan masa ta yadda ya kamace shi ba to wannan baka san me Allah subhanahu ta'ala zai iya yi masa ba ko ubangiji ya ga dama ya sassauta masa cikin azaba ko kuma ubangiji ya ga dama ya sani cikin mashi'arsa to amma abin da nake son isar anan shi ne wayannan wanda suka kai ittifaki da mu cewa lallai abin da Idris yayi su al'adabi ne ga annabi yanzu su ne suka fi yawa majority a cikin wahabiyya duk sun yarda cewa aqidar su Shi ne rashin tawassuli da istigasa da isti'ana amma usulubi na Idris akwai raini ga janabin manzan Allah wannan hatta sani rijiyar lemo lokacin da zai magana ya tabbatar da wannan magana duk da bai nuna goyon baya ga masu kariya wa annabi kai tsaye ba amma ya tabbatar da wannan magana wasu daga cikinsu wanda su ma ba su fito hatta a gaban masallacin san wanda suka magana sun tabbatar da wannan magana amma mahallin saɓani har yanzu shine shin idan mutum ya yi sul adabi ga annabi abin da kuke cewa a kira shi a masa nasiha haka ya kamata yanzu ba karan kalla wani magana afuwan na'am eh, ka san na ga shi dan taratsin da ta jaki eh na'am na'am na ga shi dan taratsin da ta jaki yana magana a karan kalla wata magana abin mamaki yana yi wani malami raddi mhm. sai ya ce kai baka daga cikin malaman da suka zo suka kawo mana taimako eh lalle lalle interview ka ji dan taratsi dan taratsi yana neman taimakon wasu don haka yake gayyato su daga nan su zo daga nan su zo daga nan su zo amma kuma a lokacin su yi taratsancin amma a lokacin ne kuma ba bukatar taimakon annabi a garo kalla kun banda da safihul hulu ainihin da ɗalibar matsalolin wanda yake tunani da diga diginsa eh. maimakon da kwakwalwarsa ya za ka irin wannan tunanin ka ce ba ka san taimakon annabi amma kana neman taimakon wani kazami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji kun ji irin abinda manzo Allah dama yake faɗi su fahawul ahlam dama magana hadisan imam eh, al-imam al-bukhari har ya bude babi guda irin wannan na rashin hankali din to kuma anan Allah yana nuna muku cewa wato tun a duniya fara yi wa kansa raddi abinda kuma za ku gane cewa wallahi zallan bata ce da rashin imani ya shiga zuciyarsa ya dawo baya ta wani waje na cewa ai wai a lahira yana neman taimakon manzan Allah <laughs> to ai abin da tuntuna ke nuna maka cewa raini da kake ga jarabi manzan Allah kai ma ka gane amma abin da muke magana shine to kun ji irin yadda abubuwan suke faruwa to tun da kun gane cewa sul adabi yake yi to ku tabbatar da hukuncinsa a ta hanyar malaman duniya ganin ibn taimiya ya yi da'awar ittifaki da ijma'i na malaman musulunci ga duk wanda aka same shi da sul adabi ko na kasu ga manzan Allah sallama in yana rage darajar manzan Allah ya ce wannan kafiri ne shi a cikin asarin musulun. sannan kuma ya tabbatar da cewa wanda ma ya yi kokonton cikin kafircin shi ma kafiri ne inji ibn taimiyya sannan kuma ya nakalto maganan daga tabi'ai yace ba shi ba ne in an koma ya kawo irin su imam suhnun yace sun tabbatar da wannan magana idan ma koma al ya tabbatar da wannan magana alimam malik yana kai imam shafi yana kai al al'auza yana kai alimam sauri yana kai ahmad ibn yana kai dukkanin malaman musulmin duniya ijma'i suka yi to tunda kun tabbatar masa da wannan mun yi farin ciki da wanda suka tabbatar da abin da yake kai na sul adabi amma hadarin har yanzu shine ba tabbatar da laifi ba ne abu mai sauƙi tabbatar da hukunci ya fi tabbatar da laifi hukuncinsa shin shi kaɗai ne in yayi su adabi ga annabi yayi taratsi ga manzon Allah sai a zauna da shi a masa sulhu ko kuma a kira shi a yi shawari da shi ko kuma a zauna a ɗanyi yi a ce magana ya wuce yadda wasu suke kiran su kuma a ɗaya gefen sa cewa abin da yi ba daidai bane amma kamata magana ya wuce tun da malam ya yi bayani wani bayani malam yi bayani kamata yi da tuba yi wallahi ba mu da wani mun ya tuba mu da mu ce to Allah ga hukunci naka mu ba mu da hukuncin makami ba mu da hukuncin hukuma ce amma ya ce ya tuba kuma muna neman ka karɓi tubansa a tsarta jininka ta bar kasa an ce ana karban tuban ba a karba wala ya mu ba ma karba mu ba mu bane amma mu ba za mu yi da mu ce ba ruwan hukunci amma kuma kamar yanda Allah ya karba yawa amma kuma hukuncin sa yana wajen ubangiji hmm. kamar yanda yanzu mun yi ta kira Abdul Jabbar ka fito ka tuba ka fito ka tuba lokacin da ya fara fito a tuba gashi albati kafin ma ka kira ni lokacin kawai sako ka fara yi mun karba tuban abdul jabbar a fahimtar musulunci cewa wanda ya tuba babu mu ma'ana mu mun janye babu mu mun cire hannu Sheikh Junaidu hmm. karshe haɗuwan da muka lokacin baka nan kai kana Abuja muna tare nan sai muka ce ah, ka duba Abdul Jabbar da gaskiya tuba muka duba muka ya tuba muka ce to alhamdulillah burin mu ba wai ɗaya a cikin al'umma annabi ya ragu bane a tafi da yawa sai kawai daga baya kawai sai zo ya janye tubarsa wanda su kuma suka loban tashi ya janye tuba yanzu kuma sun ware sun bashi duka sai dai faɗa da su ashe annabi sallallahu alaihi ba a wasa da shi a haka kuma abin da muke alal akal yayi ta yawo yana cewa abin da ya faɗa din nan hukuncin wannan kalmar kisa ne hukuncin ta kaza ne a musulunci ya janye ya tuba mun fi bukatan hakan akan yayi irinsa dabbai su je su ta yi to saka hukuma aiki yana gaban ki ja ki zaɓi manzan Allah ko ki zaɓe shi kuma 'yan salafiya aiki yana gaban ku ja ku zaɓi annabi ko ku zaɓe shi wanda suke cewa wai yanzu idris shine tauhidinsu to su ma aiki na gaban su wallahi da nai tauhidin da zai nuna min raina shugaban halitta gwamma tabbata a ba musulmi ba domin wannan tauhidin shine asalin gururi ka shiga cikin wanda a ranar kiyama kana cikin fiddarkil asfal minan nari da ka cewa kana tunanin waye Allah ce walan tajida lahum nasira mai taimakon ka annabi ne ranar kiyama gaban ubangiji shi kuma zai ce ba hannuna to Allah muna roko manzo Allah ya ce mu Allah muna roko Allah ka taimake mu dan annabi ka ba mu taimakon manzon Allah mun samu taimakon annabi musulunci mun samu taimakon annabi salloli biyar mun samu taimakon annabi salloli mun samu taimakon annabi alkur'ani mun samu taimakon annabi umara da aikin haji mun samu taimakon annabi kyakkyawan suna zaman lafiya yakana hakuri mutunci duk mu ta hanyar manzo Allah muka san shi arziki wadata rashin tsiya duka ta hanyar annabi muka same shi to ya Allah muna kara roƙonka ka tabbatar mana da wannan taimakon annabin alahira wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim da fatan yan uwa su dan yi hakuri na raguwan haske ah, masha Allah mun gode ma Allah bayanan da yan uwa suka yi wanda ya gabata dangane da wannan qadiyya da muke ciki na Idris Dutsen Tanshi ah, mun tattara wannan al'amari mun mayar ma Allah da farko kuma mun sa ido ga hukuma mu ga hukuma me za ta yi a kai kuma muna ci gaba da bibiya kuma kamar yadda sheikh muhammad nasir ya faɗa hakika wannan al'amari ne wanda mu kanmu idan muka tsinci kanmu muna mayar da martani akan wannan to mukan fahimci muna cikin jarrabawa mai girma hmm. harcen mu ma me yake da shi na kalima hmm. ko harafi da zai iya kara manzan Allah annabin da Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas fa ka Allah ya riga ya kara manzon Allah kuma Allah ya riga ya isar wa manzan Allah inna ka faina kal mustahzi mu muna yi ne domin mu gudu tare mu tsira tare mhm. yan uwan mu matasa waɗanda suke ganin wannan abu ne mai sauki su fahimci cewa wannan wani babban hatsari ne ake son a zurma al'umma a ciki idan dai har al'umma za ta juyo tana kai farmaki ga annabinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu sheikh nasir ya faɗa mana babu wani taimako duk yadda muka juya mu taimakon annabi muke gani tattare da mu hmm, duk yanda muka juya wallahi wallahi taimakon ka muke gani ya rasu ba mu taɓa idonmu bai taɓa sauka akan wani abu ba na alkhairin imani da musulunci da duniya wallahi sai mun tuna da albarkan annabi da alkhairin manzon Allah sabida wala na ban katse ka ba hmm. wannan kuma haka yake tun da Allah kai kafin Allah ya turo manzo Allah duk duniya ka abin da Allah yake tafiya tun da manzo Allah ya faɗa alam ajidkum dullalan fa Allah bi wa kuntum alatan fa Allah bi wa kuntum mutafarriqina fa allafa baina qulubikum bi wannan daga farkon duniya har kiyama haka zai ta tafiya Allah ya faɗa din fa wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum asbatum bi ni'matihi ikhwana ni'mat ga ni'matihi din nan ta hanyar wa ta zo wai kai wahabiya kai kun yi imani da manzo Allah ma kuwa kuna karanta qur'ani kuwa wallahi wani abu ka gane eh, idan walakin la ta'mal absar idan innal eh, idan ta'mal qulubul latifi sudur idan mutum yana imajin din wannan yana tunawa sai mutum ya ji zuciyansa kamar da ya kwaranya mutum ya ji zuciyansa sai ka ce ya rasulallahi al'ummanka suna maka butulci ya rasulallah ya rasulallah al'ummanka suna nuna baka yi ba ya rasulallah al'umman ka suna nuna ka gaza wasu dai ya rasulallah ya ah, rasulallah ya rasulallah. wannan matsiyatan al'umman ka wannan hmm. wato waɗannan matsiyata hmm. A shirarai a cikin al'umman ka du'atul ala abwabi jahannam ya rasulallah saboda haka ya sayyidi ya rasulallah ma ma'azirata hmm. Iza bada fika Iza eh, ka ba fika tibiyani wa ta'bir wa ta'bir ya annabi kai haƙuri kai haƙuri ya ka kai haƙuri mu mun shaida da la ilaha illallah muhammadun rasulullah mun shaida da duk abin da muke gani na musulunci kana da hannu a ciki ya rasulullah mun shaida da duk abin da muke tsammani na rahaman ubangiji ya rasulullah kai ne kake da ita kuma kai ne shugabanta hmm. kuma mun shaida ba mu da tsumi ba mu da dabara sai ga allah kuma duk abin da allah ke bayarwa ta hannun kai ke zuwa hmm. ya rasulullah mu kamana wanda ya wadata gabarinka mu ba mu wadata gabarinka ba ya rasulallah lahazatun fi hayatina ba mu taba wadatuwa gabarinka ba ya rasulallah kuma ba za mu wadata ba gabarinka ya rasulallah domin kai ne wadatan mu kai ne farin cikin mu kai ne natsuwan zuciyar mu kai ne gatan mu kai ne mai ceton mu kai ne masoyin mu idan ba dan kai ba da mun shiga ukun mu mun lalace in ba dan kai ba da mun tagayyara ya rasulallah ka san da mu a cikin masoyanka idan sahabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya rasulallahi yaushe ne kiyama annabi ya ce masa me ka tanadar mata mm. ya ce ya rasulallah na tanadar mata da ka ba yawan sallah ba ko azumi manzan Allah ya ce almar'u ma'aman ahabba subhanallah almar'u ma'aman ahabba sahabbai suka ce tun da ake mana albishir ba mu taba jin albishir din da ya kai mana almar'u ma'aman ahabba Anas ibn Malik shi abin da yake nema shine ya samu suhuba da manzan Allah ba sallah ba ba azumi ba annabi ya ce aman a ahabba haka kuma ya gaya wa wani ya ce hadin manzan Allah ya ce masa sal annabi ya ce roƙi ni roƙi ya ce as'aluka murafaqataka fil janna mu fa wallahi tallahi kamar yanda kuke cewa akwai abin da kuke koya da shi wai na tauhidi wanda in kun faɗa hatta 'yan uwanku ba za su gamsu ba shi yake faɗa shi yanzu sun da sun ce shine tauhidin su ya ce shi ya ce ma akwai su ma ba su san tauhidin ba su ma ba su sani ba mm. ya ce akwai maganar da in ya faɗa sai sun kafarta shi to mu mm. kuma wallahi wallahi a abin da yake mu akan manzon Allah ɗaya cikin kashi miliyan muke bayyanawa abin da yake ɓoye ba za mu iya faɗawa adifa da insijami ya rufe kalman baki ma ba zai iya maimaitawa ba sai dai a maimaita abin da zai iya maimaituwa sai idat ila shafati khawatiru muhjati mhm. li yubina an haman take wa lisani ana ma ta'addaitul qana'ata warida lakinna ma hiya qissatul ashjani mhm. saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ala ra'asi wal aini kafi mana komai manzan Allah in ba Allah ba ba abin da yafi mana kai manzan Allah muna neman cetanka. muna neman taimakonka muna neman gudumawanka muna neman ɗaukinka mu bayinka ne mu bararru mu ribatattunka ne ana abdulli sayyid anbiya wa wala'i lahul qadim wala'i wala'i lahul qadim mm. wala'i wannan shine kalmomin da zan iya faɗa wa mimma zadani taraban watihan wa kittu li akhmasi aqwa